بسم الله الرحمن lafiya lo ya arbaka illale ban ga kin zo kin breakfast ba har lokaci zai kure azumi nake yi azumi amma na ga yau laraba ba alhamis ba akwai wanda ake bi na ne na ramaku shine nake ramawa kin samu kin yi sahur kada ka damu abba na shayar da daddare idan za ki yi irin wannan azumi ki dinga samu kina kyakkyawan eh, sahur ko ki haɗa shayi mai kauri wanda zai rike ki zuwa har lokacin shan ruwa kin ga fa ba na so an ga wani abu yana damun ki kin ji ko to na gode to ni zan fita to Allah ya bada sa'a ba shi da amfani kina nuna gazawar ki ne ga zaɓin da mahaifinki ya miki ko ko kina nuna gazawar ki ne ga tabbatar ƙaddara. ya kamata ki dora ki gusa da duk wata damuwa da take ranki ya sanya sai na ya sanya. idan matsala ta zo mutum lokaci ɗaya kake fuskantar ta ka gusar da ita

zuwa ne kamun doka ya za inda ki matata ai ihu kawai zan saka miki sai in tattaro jama'a zo su na kallon wacce ta kasa jure abin da na kasa jurewa zana faɗa mu me kake nufi so nake kokari yake ki ce min babu abin da yake damin ki kana nufi ka ce akwai abin da nake so in faɗa maka ba so nake ki ce ba so nake ki yarda da cewa akwai abin da yake damin ki to me ya tabbatar maka da haka idan har zamana da ke ba zan iya gane canji daga gare ki ba ashe ƙarya ne kenan da yake faɗa cewa ni da ke mun dace na san farin cikin ki na san annashuwarki kuma na san ki me zai sa in kasa gane su na yi mamaki da kake so ka ce akwai abin da nake so in faɗa maka to idan har abin da kike so ki faɗa ko kuma abin da nake faɗa cewa ƙarya ne ki ɗauko kanki ma haɗa ne da ke Raliya ɗago idan ki kalle ni ki tabbatar min da cewa ƙarya nake yi soyayya da cika Ki mun magana don Allah, kada ki sani a cikin wani hali. abbas mahaifina ya taso cikin kuncin rayuwa da takaici kasancewar ya rasa mahaifansa a sanadiyar haɗarin mota da suka yi babu wanda ya ɗauke sa a dalilin haka ne ya taso daga gidan marayu bayan ya girma allah ya azurta shi ya auri mahaifiyata allah bai sa za su yi tsawancin zama da ita ba ya rabu da mahaifiyata tun ina yar kimanin shekara hudu tun da taso ban taba ganin mahaifiyata ba sai na kwanta ne mafarkinta shi da na tashi duk duniya ba wanda nake so in gani sai ita lallai kina cikin tashin hankalin da dole hankalinki ba zai taɓa kwanciya ba shi yasa tun da na tashi da safe hankali na ya kasa kwanciya farin cikin ki farin ciki na ne ya zama dole nemo miki farin cikin ki a ko yake me kake nufi abbas ina nufin cewa kin san inda mahaifiyar taki take mm. mahaifina ya taɓa sanar da ni cewa ta yi aure a garin kaduna kuma tana auren wani washi a alhaji garzali mun samu bakin zaren kenan saura adireshin abbas ba zan taɓa mantawa da kai ba a tarihin rayuwata ya za ke faɗin haka bayan kin san cewa tarihin rayuwanki shine tarihin rayuwata kada mu

maganin da na faɗa maka ta ɓata maka ranka ta ɓata mu rai ba babu adalci na hana ki zuwa gun mahaifiyarki amma ina son ki kudura a ranki ba za ki sami kyakkyawar soyayya a gare ta ba tun kina yar karamar ta gudu ta bamu na sani abba kawai dai ina so in je in ziyarce ta ne kafin aure na gaskiya ne illili kin yi hankali abba za ka bari umma ta zo biki na me zai hana ai mahaifiyar ki ce abba adireshin ta nake so ka bani rayuwarka kuma da yadda ka gaya min cewa baka da komai sai na ga duk mutumin da ya tsinci kansa cikin wannan yanayi zai wuya a ce ya iya mota haka abbas ko dai kana ɓoye min wani abu kwarai kuwa akwai abin da nake ɓoye miki amma yanzu zan sanar da ke ko menene wato iyayena sun mutu sun bani tun na dan karami sai kawuna ya dauke ni ya rike ni a hannun shi to ina <laughs> to haka aka yi ah, ai kwarai kuwa amma dai yanzu ina abbas din ko yana can yana ga darar da ya saba in fito ba ai sai ga dama yake koma kawai saboda yana ganin ka saya mishi wannan wani irin tsangwama ce a Кай, Kamar yaya fa? Kana nufin za a mana uba ne? Wannan wani irin magana ne? Ina ka taɓa ganin an kwace wa mutum ubansa? taki-takinka. ai hakan kake so kai ko a tunanin ku kenan to bari ka ci ni muna yi ma wone ka daina shishige wa mahaifinmu ka gane ban gane in daina shishige wa mahaifinku ba wani irin magana ne wannan abin da na da kuke so ku riga min a cikin gidan nan shine kowane lokaci kuna so ku ga yi baki a fuskar mahaifinku ni kuma duk abin da kuke min na kulawa kuma ban taba kai kara ba saboda na san zaman da nake da ku zuciya ɗaya ne me yasa kuke min haka ne kaga malam dakata da Allah wasu irin maganganu kake faɗa wani ne da shi Naziru kai din banza kai din wofi har ka isa aikin shi da kai gaskiya na fara takura a cikin gidan nan eh? shi yasa nake ganin kawai abin da ya fi min alkhairi shine tattara kayana in tafi in je in nemi inda zan zauna a riga kalluna da mutunci abaz ni ni takura maka eh ba kai bane to me ya faru naziru da zubairu ne naziru naziru ku zo nan ku zo nan ku zo nan ku zo nan dawo nan dawo matsala matsala sake maimaitawa me ya faru abba a kullum ba da farin ciki da ya wuce in daga gani na cikin yan kwana, amma hakan ban sami yadda nake so ba babu abin da nake fuskanta illa wulakanci cin mutunci da kaskanci kuma duk haka ban taɓa yin magana ba ko kuma in yi korafi a kai amma yau Naziru ya buɗi baki ya ce min banza ɗan riko shi yasa nake ganin ni kawai gara in bar gidan ina ganin haka zan fi samun kwanciyar hankali da kuma zama guri mai mutunci naziru ɗan ɗan ɗan uwan nawa za ka duba ka ce masa ɗan riko to nan gidan ba ɗan riko ba ne gidansu ne kafin in ce komi ba shi haƙuri ka san Allah wallahi idan ba ku ba shi haƙuri ba za ku ga ba daidai ba ka yi haƙuri ka ba shi haƙuri mana ka yi haƙuri abba ni da ka bani na tafi na kama inda za a zan zauna cikin mutunci dan Allah inna lillahi wa inna ilaihi abbas kai hakuri mutum yana iya ganin mai kyau yau gobe kuma ya ga mara kyau saboda haka ina fatan kai haƙuri zan ɗauki mataki kuma daga yau zan canja maka daki. waye kuma? Imana, ai mamaki ne. da har ka kwashi kayanka ka bar gidan nan, ka tafi ka bar ni. <laughs> To ya zan yi? Samira, ke kin sani cewa wani lokacin babu abin da bakin ciki bai saka wa mutum ya aikata. <laughs> Duk bakin cikin da kake ciki ashe za ka iya rufe ido ka manta da halin da zan shiga? Kada ki yi wa al'amarin kallon irin wannan abin. Ni na riga na san cewa ko da ce na bar gidan nan babu abin da zai taba dangantakan da ke tsakanin da ke. amma ai zan iya shiga wani hali sakamakon rashin ka a kusa da to idan kika kwantar da hankalinki na tabbata in Allah ya yarda wataran ran zaki mallake ni gabaki daya gaba daya zan zama naki ko Allah ban san yanda zan ji ba a wannan rana idan kika yi addu'a sai ki ga Allah ya karba addu'anki wata ran ya kawo wannan ranar amin sunan ka san abin da na gani ko yanzu wai wannan banza abbas din ne yake soyayya da samira what Ƙwarai kuwa amma yarinyar nan ba ta da mutunci ya za ka rike ni ka kyale ni in je in ci mutuncin su mana yaƙi ɗan zamba ne idan baka iya kama ɓarawo ba sai ɓarawo ya kama ka bari ka je yadda za nake ji wallahi gashi ban ka maka shayin ka ba kamar yadda ne alƙawari ba damuwa gobe ma rana ce a'a ba zai yi ba kafin ki kawo ma yanzu haka ma sai ki wacce ya dauke a'a ba zai yi ba duk abin da kake so matakar bai fi karfi na ba sai na yi maka to na gode da wannan karama <laughs> darajar ka da kimar ka ci ta sa dole a yi maka duk abin da kake so ba sai ka gode min gode ya nake to ina da kin ban yi bacci ba dai ina jira kai dai sauri kake 呵呵。 sai da kika kan ki wahala kika hado shayin nan yi maka hidima a gare ni ba wahala bace to na gode da irin wannan kyautatawar taki duk hidimar da kake gani ina ma kamar gwaji ne domin in kure kafin in shiga gidanka ni wallahi ganda nake ji ma kamar ba zan iya shan shayin nan ba A ah, sai shayar da kai

ga wannan abu a cikin gidana da yata kana ɗana abbas ka ban mamaki na yi niyan in riƙe ka amana da ɗan uwana ya bar min kai amma sa kai da zaka min kenan cin amana ta da zaka yi kenan abbas yata da na haifa abbas ita zaka bata mu waka amma ge ba na son wata magana na yi iyayi na na na kyautata maka kuma ka ci amana ka tattare kayanka ka bar min gida ba na son wata magana na baka doka ka fita da gidan nan nawa ka fita sauka lafiya <laughs> bismillah <laughs> lafiya ya ji tarfa <laughs> lafiya kanana ka ne shi kuma Allah na shi alamu dai daga nesa kuke ko domin yanayin jikinku ya nuna eh daga abuja muke wallahi gaskiya ne sannan ku da zuwa ina da yaƙinin baki gane ni ba ko gaskiya ban gane ba raliya ce raliya la la la la la <laughs> la la la la la ki fahimce ba ni da yadda zan yi ne nuna miki so ba ni da yadda zan yi in nuna miki son da yake raina so so ne sa kika tafi kika bar ni so ne ya sa kika kasa barin na shaɗumin jikinki a matsayinki na mahaifiyata ko so ne ya sa kika kasa zuwa ki gani ko da a mafarki ne raliya idan har za ku rika tuna baya to ba za ku taɓa rawar abin da ya faru ba ku yi haƙuri da junanku ku rungumi junanku kuma ku baiwa juna haƙuri kuma ku yafe wa juna hakan kaɗai shine zai sa kuma da komai ba komai kada ka ce haka ɗana tabbas na coci 'yata hakan kuma bai kamata ba sai dai ina da dalili na yin hakan dalili wanda dalili ne za a shi dalili da hadda zai sa uwar da ta haifi 'ya da cikinta ta wufantar da ita mene miki ne umma lokacin ina budurwa na yi soyayya ta ta farko da wani mai suna garzali tun da nake bayan mahaifana da suka haife ni ban taɓa samun tarairaya da kulawa a wajen wani kamar shi ba kwatsam ana cikin haka sai mahaifina ya ce ya yi mummuji amma ina sanar da garzali sai ya min nasiha da cewa duk yadda na kai da san san shi sai na dole ne in bi umarnin iyayena wannan nasiha tashi ta sa ban bijirewa maganar iyayena ba na yadda na auri wanda suka bani wato mahaifinki bayan aurenmu da shi na zauna cikin bakin ciki da tashin hankali hakan ta sa ni na ringa jin kaina kamar wata kaskantacciya sanadiyar hakan soyayya Kirzali ta kasa fita daga cikin raina sai na ga kar mu fada ga halaka na nemi mahaifinki da ya sauwaƙe mini ya yadda zai sake ni amma akan sharaɗi sharaɗin kuwa shine ba zan sake kusantar shi ba da 'yar da muka haifa Bani da zaɓi na amince da hakan na yi ƙoƙarin fahimtar da shi amma ya rufe idan shi saboda na ka bani da zaɓi shi ne na amince da hakan na ce na auri wanda nake so wanda shi ne mijina har tsawon wannan lokacin. Salamu alaikum. Di! Alaikun salamu. Radiya? Ha'a, baƙi muka yi gida? Baƙi ko muka yi. ‘Yarka ce Raliya ta kama da ziyara. Wow! San da zuwa. San da zuwa. Thank you, na gajiya. Shi kuma fa? Friend ɗina ne tare maka zo da shi daga Abuja. Ah, kai na ji daɗi bari je shirya zo yau akwai hira akwai magana thank you sannunku abbas kenan gaya mu masoyi ko aboki <laughs> ka saki jikinka wai shin idan yaro idan uba bai jawo ɗanshi a jiki kuma ya tambaye shi ya gaya mishi abin da yake zuce shi mutum zai gaya mishi eh to ina jiran ka gaya mu aboki ko masoyi masoyi ne kuma aboki a baske na kana kallo na ka ina dariya ko to na gano wayanka wato akwai kai mai wayo ba za ka ce masoyi ba kar ka faɗi kuma wai aboki to wannan ma ka ce masoyi saboda shi masoyi shine za a iya shiga da shi ɗaki a yi sirri shi masoyi shine da idan matsala ka ta same ka ta same shi idan idan wani abu ya zo za a haɗu da shi a sha wahala tare da shi a ji daɗi tare da shi aboki ba aboki wata musiba tana zuwa guduwa zai yi ibarka akan a cikin abu <laughs> kawai ka fito sak ka yi magana kawai ka ce masoyi kwaji <laughs> wato lokacin da nake saurayi a bas kamanka ka ga dan askin na naka da kake gani to ni nawa lokacin mu kasan wani abu da ake kira pom sun tare A kuma sun yi watanni da sannan sannan ina ina wando na irin pantalo din nan to irinsa mutum ne mai son sa kowa nishaɗi yanzu idan kika samu wannan a rayuwa za mu shiga ciki kake ta rabu da shi ya ka gyara gyara ka haka yawa ya ka yadda ne an <laughs> ka kalli watan nan sai kai da dariya haka haka haka irin irin na haka dinnan Raliya <laughs> tunanin me kike yi ha komai umma kin tabbatar na tabbata umma na fahimci abin da ya sa kika kasa zama da abbana saboda farin cikinki yana nesa sai dai akwai abu guda da yake damu duk tsawon lokacin nan da muke da shi har yau allah bai sa mun haihu ba karki damu umma ba kina da ni ba ki daina kuka shara hawaye Allah Allah ke Allah ya kai ranar bikin nan a sha biki ina zuwa Hello Abbas ba yanzu muka rabo ba ban gaji da jin muryarki ba To me yasa ka ce baka gaji da jin muryata ba? Saboda kin mallaki zuciyata ta yadda ko bana so dole sai tunani na ya tafi gare ki. Ka san hanyoyin da zaka kawata zuciyata da kuma tara min zazzafar ƙaunarka Abbas. Ban san komai ba a fannin adana so. idai kawai abin da nake so shine ki yarda da ni ki amince da ni kuma ki alkawarin cewa za ki zauna da ni har abadan da'ima. Kin yi shiru baki ce mai baraliya. bas na gode da namijin ƙoƙarin da ka yi, ka kamun 'yata na gani, wanda na daɗe ina kuma ganin cewar Allah ba zai sa in ganta a nan kwana kusa ba sai gashi ka kamun ita Allah ya shi albarka amin hajiya na gode sosai kuma wannan albarkar da kika samun daidai yake da albarka da ya fito daga bakin mahaifiyata na gode ke kuma raliya ba zan daina neman afuwa a wajen ki ba duk da na san cewa da kin yafe mini kuma ki roƙa mun mahaifinki da ya yafe mini fata na idan biki ya tashi ki zo. Ai Raliya babu abin da zaki nema a wajena ban miki ba. Insha Allah zan zo. Karki damu Raliya. Insha Allah da kaina zan kawo ta a matsayina na mijinta. kamata a ce tun daga can kina kuka har zuwa nan ba abin da nake so da ke Allah ke haƙuri ki kwantar da hankalinki kin ji ko ya kamata ki je gida ki huta yanzu kai ba kama ba ma yana wani wurin ya kamata a ce yana tare da domin a yanzu a cikin duniyar nan ba da kuma kusanci da kai saboda haka ina buƙatar na tsoron domin gane irin sanda da kike me yasa kake son tabbatar da irin sanda da nake maka saboda na samu na daidaita awon launin san wanda ya fi wani san wani tsakanin ne da ke ai idan wannan ne ba sai ka sha wuya ba naka san ya finawa, domin domin naka san shi za a kalla a matsayin so nawa kuwa bin umarni ne kawai ya kamata a cikin canza mai yanayi ya koma ko da irin nawa ne ma da hali a ce ya fina. idan ko wannan ne to ka riga ka makaro Nisa. Ina so ka dinga hamdala da irin san da ka samu daga gare ni da kuma kulawa. Ba na so ka ƙure ni a bango har ya kai na furta mummunan furci a tsarin mahaifina. Ni zan shiga cikin ikinsa. Dakatar Allah. Asiya. Lafiya Ya gajiyar hanyar ne haka? Wallahi kamar ka sani gajiya na ɗebo in gaya maka. Shi ne duk kai mana kace-kace da ƙarfi haka an watsar da wannan an yi shewa can da wannan an yi shewa can da wancan. Tun da na dawo na je studio na gaya wa oga cewa na dawo. Wallahi ina zuwa kawai cire kaya kawai ne na kiwe kar fa daɗin magana ya sa ka faɗi ƙarya magana da nake faɗa ba ƙarya nake ba saboda na tabbata bakin da ya faɗa haka ba zai ƙarya ba alhaji ne ya faɗa haka kuma na san ya san halayyarmu ganin halayyarmu da ɗabi'unmu sun zo iri ɗaya ne ma ya sa har ya kwaɗe ta ya ga mun raye a ƙarƙashin inuwa ɗa baka sanin halin mutum sai ka zauna da shi zama mai tsawo kamar na mata da miji amma sai kai gashi kana faɗan halayyata ba ka tunanin ba ni da mamurar da kake bukata ko ɗaya ba ke da wani mugun hali na irin macen da ba na so na kura ina son ki sanda nake miki zuciyata da ruhina ba za su taɓa ji sun daina son ki ba Raliya. dan Allah ki bani dama in gabatar miki da irin san da nake miki a cikin zuciyata dan Allah na tabbata ba za ki taɓa yin nadaman samuna ba dare ina so ki bari mahaifinki ji daɗi akan zaɓin da ya miki kar ki bari ya ji haushi saboda ba abin da bai mana ba a rayuwa ta abin da muke so yana mana kar ya zama cewa ga wani abu da ya nema a wurin mu mun kasa yi masa shiga cikin gidana ban ki lafiya sai da safe zainab yanzu ya zan yi mahaifina shi ya tarbiyyantar da ni sa'an ya ni dukkanin kulawar da nake bukata bai kamata na kasa san wani abin da yake so ba abbas kuma ya yi min so na hakika ya nuna min halitti ta yadda bayan da zan yi in saka masa kada dai a ce na kasa zama gwarzo wajen kawar da damuwar da ke cikin zuciyarki haka ne wannan damuwar da take damuna nauyinta ya kai nauyin sikelin da zai iya ture ni in faɗi ƙasa abbas lalle wannan damuwar na tunanin ba damuwar da muka magance matsalar ta bace a baya wata damuwa ce sabuwa da ta fito daga cikin zuciyarki raliya ki buɗe bakinki sanar da ni abin da yake faruwa me yake damin ki masu magana sun ce kaddara kan iya zuwa mu kowane dan adam a rayuwa shi isa masu hikima suka ce ba ta jin magani a duk lokacin da allah ya kaddara za ta su ma mutum su ta zo raliya ki sanar da ni komai dan allah ki daina min janjani akan abin da ya zama dole sai na sani damuwar da take damuna damuwar ka ce abbas damuwa ta kuma damuwa da take damuna abbas ita take hana ni sukuni a cikin zuciyata a duk lokacin da na tuna ta ko da ina farin ciki da annashuwa sai in ji ya koma bakin ciki don allah abbas ka fahimce ni ka fahimci abin da nake so in gaya maka a yanzu ki faɗa min zan karɓe ta a duk yanayin da ta zo mu idan na faɗa maka abbas ba san ta yadda za ka ɗauki wannan maganar ba ki faɗa min kawai rali ina sauraron ki mahaifina ya bayar da ni ga wani ba ni da iko in ci gaba da soyayya da kai abbas